assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na farfajiya wanda yake zuwa muku daga tashar mu ta New Africa TV Hausa tare da ni Abdulaziz Rabiu Ji Kallima kamar kullum kamar yadda kuka san yadda al'adar wannan shiri take na ɗauko batutuwa masu mahimmanci daban-daban waɗanda suka shafi al'umma kana ya ga gayyato baƙi na musamman domin tattaunawa a kai yau ma shirin ya yi duba na tsanaki a inda za mu tattauna akan matsalolin wato ainihin barace-barace tare da bako na musamman kai tsaye muna yi wa wato ainihin malam hassan bala umar barka da shigowa cikin wannan shiri mai albarka ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah ah. jama'a masu kallon mu kada dai ku sha'afa za ku iya shigowa kai tsaye daga ko ina kuke a faɗin duniya domin yin tambaya neman karin bayani ko kuma ma bayar da irin taku wato ainihin gudunmawar akan wannan batu da za mu tattauna ta kan lambar wayar mu kamar haka sifili sifili biyu uku sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida tara tara ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin wato ainihin akwatunan talabijin ɗinku haka kuma wato ainihin za ku iya bibiyan mu ko kuma turo da saƙonninku ta wato ainihin kafofinmu na sadarwa na zamani kamar facebook youtube twitter da kuma instagram a adireshin mu na new africa tv hausa shi ma dai za ku iya ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku dan uwa malam hassan na dawo gare ka ka ji abin da wato ainihin shirin namu zai tattauna a kai, matsaloli ko kuma illolin barace barace da suke faruwa a karan farko za mu so mu ji idan aka ce bara me ma malam bahaushe yake nufi da bara in aka ce bara ah, alhamdulillahi rabbil alamin ita bara kamar yadda aka faɗe ta da harshen hausa uh, tana da ma'anoni kusan guda uku mm. yawwa kuma masu yin ta sun kasu gida uku suma suma no. wani yakan yi roƙo ne mm. zai zo ya samu mutum kai tsaye ya roƙe ka abu don no. ka bashi mm. wannan kaga alamun zuciyarsa ta mutu kenan haka wani kuma nakasa ce take sa shi ya koma ce sakamakon hatsarin mota ko kuma kaddara ta same shi mm, ko kuma kila ma an haife shi a haka mm. wani kuma koyo ma yake yi mm. akwai wanda za su koya ma bara saboda me kai ma ka ta mutu ka biye su to za ka ɗau irin wannan halayya tasu da zaka je kai ma kai irin abun nan da ake cewa aboki na tasiri kan abokinsa kan abokinsa mm. to wannan su ne mafi akasarin abubuwan da suke kawo mana barace barace na'am to kai tsaye za mu so mu ji tunda mun ji a bara kusan roƙo daga hannun mutane mm. da kuma wato ainihin kashe-kashen waɗanda suke gudanar da ita wannan bara za mu so mu ji to wani irin hanyoyi ne suke bi domin gudanar da wannan wato ainihin aiki na barace-barace eh, alhamdulillah akwai hanyoyin da suke bi hmm. da yawa ma wani yakan shiga matsatsi ne na rayuwa babu mai taimaka masa hmm. ko daga 'yan uwa ko kuma a ce makota ko kuma ya tashi maraya hmm. kuma gashi ba hanyar da zai bi aiki ma sai ya gagare shi haka to yakan samun ya je ya bara za a gan shi lafiyarsa kalau amma baka san abin da yake zuciyarsa ba to ta da wannan hanyar zai iya bi ya je ya yi bara don ya samu abin da zai ci kafin Allah ya kawo masa mafita haka ka ji abu na farko mm. na'am to idan muka duba wato ainihin yanayin yadda su mabarata ke ɗaukar wato ainihin sana'a su ta bara na'am a wani irin gurare ne suke gudanar da ita misali a cikin al'umma mm. kamar cikin unguwanni ko ya abin yake na'am ah, ita bara da kaɗan-kaɗan take farawa mm. wani daga ƙauyensa ma zai fara mm. wani kuma zai tafi babban birni wani kuma sai ka gama ana nan ana nan har ya tsallaka wata ƙasa saboda me zuciyarsa ta mutu kuma shaidan ya nuna masa hanyar cewa yana samun abu mm. ba sai ya tsaya yana wata wahala ba ba sai an yi wata kawai yana zaune babu jari babu jari sai riba kuma shi mutuncinsa baya damuwa dan ya zube mm. ka ji problem amma abin da ake so mutum su lura da shi kamar a kasarmu najeriya mm. in ka duba manyan birane inda mabarata suka yi cinkoso har ma in ka je za ka kai da idan ka in ka gani ba sai an gaya wa kasan akwai matsala yanzu ka duba lagos mm. har kirari ake mata cinkus ɗakin tsimma to bayan wannan kirari da ake mata ai akwai magana bara a ciki hmm. wancan ya bullo ta can an zo an haɗu hmm, wato mabaratan sun fito daga sauran jihohi saboda suna jin labarin abubuwan da suke faruwa hmm, kila ko dan saboda harkar kasuwanci ko wasu abubuwa dai da za su sa harkar jama'a wadda dai za a samu al'umma da yawa wasu masu sausayi wasu dauka su baka haka zalika an ka duba kano ita ma ai santa cewa da mutane suke shishigowa haka yauwa kuma akwai kasuwanni da taro na mutane wadda za a ga mutum ya je kuma ba a fasa basu ana basu mm. to wannan suna ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke kawo muskilolin bara a dangance da zamantakewar mutane to kamar yadda ka yi shimfiɗa su waɗannan mabarata bayan mm. tsallakawa jihohi da suke yi wajen gudanar da barace-baracen su har wasu ƙasashe suke fita akwai kenan wato ainihin iko mm. na mabaraci ya iya daukan kansa ya kai wata ƙasa misali in ka duba zaka ga wani abu ne mai wahala mm. na fita daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa sai an bi wani matakai sannan tukunna shi kuma mabaraci wanda kila ba ma shi da abin da zai ce ko gobe ko kuma kila yayi bara ya tara ya dai abin yake mm. ta ya suke iya samu su tsallaka wasu makotan kasashe gaskiya ita bara ta cikin gida da wacce zaka fita waje akwai bambanci saboda wani ba zai fito da niyyar bara ba amma kuma da ya ƙarshe dole ne ya tsinci kansa a bara saboda kamar in baka misali akwai wanda zai taso daga musamman mu da muke nan cikin sudan yanzu irin abubuwan da muke gani in ka shigo wannan ƙasa ta sudan daga ido in ka gani kusan kashi tamanin na mutanen da suke ƙasan nan baƙi ne da suke shigowa suke bara yan ƙasar ba sa kaiwa mai fin kashi goma sha takwas ko ishirin ba a yan ƙasar ma tun da duk ƙasa akan samu mai matsala mm. ko ƙasar ka ce za ka iya samun matsala ta irin wannan bara ba wani abu ne wannan abu ne da aka san shi noma amma kashi tamanin wanda suke shigowa su ne suke bara abin da yake ne baki ne ba 'yan ƙasa ba ba 'yan ƙasa ba mm. saboda wani dan uwansa ne ya bata ya taho neman sa mm. ma misali yadda zaka fama wani kuma roman baka aka yi mai daga nan saboda kai ka zo nan garin zaka wuce saudiya ka makale wani kuma an masa roman baka yadda ya kamata sai ga ya taso ya taho kuma ya makale ya kasa wucewa daga nan sai ya koma bara kenan akwai waɗanda ba sudan suka nufo ba kai tsaye sun nufi saudiya ne sai su zo nan su ringa wannan harka ta barace barace ayin ka kula duk yawancin ma wa'adda suka tsallako daga wata ƙasa suka zo suna bara wata ƙasa ba ni su su zauna a wannan ƙasar ba musamman ma mutanen mu mm. abu ne ya samo asali da dadewa an dade ana yi ya kawo irin wannan lokacin mutane ba su farga ba sai yanzu aka gane meye matsalar abin da yake faruwa za mu je maka ta ƙasa za mu wuce saudiya wani ma cewa in ka zo sudan za ka hango fitilin saudiya <laughs> kai kana gaggawa ka tafi saudiya ka zo sudan kuma ka makale to fa wajen zama ma ya ishe ka da ya la'aika ci abinci kuma sudan ba karamar ƙasa ba ce ita ma wani wajen ma yanayi na matsi da tsadar rayuwa abin da nake so in ce kenan mm. yanayi na matsi da tsadar rayuwa in ka zauna sai ka mutu ko ba haka ba da yunwa ko wani abu kuma kai baka iya sana'a ba wani ma yaran garin bai iya ba ya za in magana a taimaka min shi ila guzurin ya kare ko ya guzuri tun a hanya zai kare shi mm. wani ma abin da ya taho da shi sai ya da wani ma daga shi sai sa zai kara su. Mm. yana so ya cimma burinsa kuma sai ya zo ya tsaya a nan a samu wannan cinkoson kuma ba kasa ɗaya ba kasashe mm. da yawa na gefe gefe duk suna shigowa masu nisan ma suna zuwa amma kuma ratsalar da ake samu wannan roman makan da ake wa mutane ya fi yawa a ciki na'am musamman ga iyayenmu mata to kai tsaye mala Hassan bari mu koma can gida najeriya na'am idan muka kalli 'yan najeriya da suke shigowa wannan wato ainihin ƙasa mm. musamman waɗanda suke shigowa ta barauniyar hanya mm. kuma su zo su dinga gudanar da aiki na barace-barace na barace barace. shin mutane ne waɗanda suke wato ainihin da wayewa ko a mutane ne na ƙauye na'am daga wani ɓangarori suke fitowa a can ƙasar najeriya gaskiya ne a gaskiya mutanen da suka fiyawa mutanenmu ne na karkara hmm. kuma ba komai ne yake kawo matsalan nan ba saboda su dillalan da kake gani bara tana da dillalai ita karan kanta ita karan kanta tana da dillalai hmm. saboda shi dillali shi ma dillalin yana da yaro wazirinsa hmm. akwai dillali a nan sai ka samu dillali a najeriya kuma a cikin birni yake sai ka samu dillali a kauye shi in na ƙauye ya fito hmm, da mabaracin birni sai ya kawo shi ya gama aikinsa shi kuma na birni zai fara aikinsa hmm. ya miko shi gaba shi kuma nan in ya zo damu shi a zaune yake yana jira wani kuma daga nan din kai tsaye zai tashi ya je ya ɗauko kayansa ya je har najeriya har najeriya har ƙauye ya yi dillancin ya ɗauko mutane ya taho ya musu roman baka kuma roman baka mummuna subhanallah kuma abin da zai baka haushi wani ma wani gadon sa zai saida wata kayan ɗakin ta za ta saida wata bashi za ta yi sai ta zo ta biya mm. cikin kashi casa'in. da wahala ga mutum kuɗinsa na halak ne ma ya taho da shi wani daga bashi wani sai gado wani sai kayan ɗaki wani duk haka abin yake ta tahowa sai mutum ya zo yana baka labari sai kuma ya dana sani subhanallah na abin da ya riga ya aikata to mal hasan za mu mm. so mu ji ka yi magana akan mata mata su ne suka fi yawa cikin waɗanda suke ruɗuwa da irin wannan al'amari gaskiya kamar yadda mu aikin mu ya nuna mm. kan in samu namiji goma mai matsala na samu mace arba'in kuma ma za ka iya samu har da 'ya'yanta ta taho gaba ki daya akwai mai 'ya'ya biyar hudu wata kuma ta zo ne ta kara haisu zama goma mako bakwai wato sai ta sake wani auren kenan ila ta baro ba aure ko wani abu makamancin haka shi magana auren aka zo kansa magana ce mai yawa tunda aure akan aure ma ana yi a irin wannan matsalolin na aure akan aure ana yin sa mace da maza biyu wanda wanda masu ar ne ma da wahala ya wannan aikin hmm, wanda duk abin da ya jawo dai harka barace barace harka barace barace wani kuma ba mafita da zai yi ba mafita in bai bar nan sai ya yi ta shine zai samu abin da zai ci saboda kowace ƙasa akwai yanayin mutanen su mm. kowa ta kansa yake ba ruwanka da kowa to kaji wannan kuma yadda tsarin yake na'am to irin wannan tahowa da suke yi suna tahowa ne misali su dillalan nasu mm. sukan je ne a jirgi su kwaso su su kasu ko a wace iriyar hanya suke bi domin shigowa da su Ayin idan ka ji ana maganar jirgi ta kauka bi ka'ida mm. tunda baka isa kawo jirgi ba tare da ka'ida ba yanzu a manyan kasashe ma akwai motocin da za ka hau da ka'ida na jirgi ta kasan da suke biyowa babban mashkilar da muke fuskanta a nan shine mutum za ga ya yabo mutum talatin mm, shi kadai in ba karya ba ko da ya ce ya yabo ɗari uku an yabo mutum ɗari uku a mota kai ta juya su kai ta juya su haka kawo su mm, tun daga najeriya tun daga ƙauyen najeriya ba da tun daga najeriya ba mm. ai mutumin da yake zaune ya yi ilimi ya waye ya ji an ce za a tafi da kai ƙasa kaza ta ƙasa kuma za ka bada kudin ka cancan tun daga garin ka fa za ka bada kudin ka duka to kuma kuɗaɗe ne mai masu yawa misali da suke ba tun da kuma kuna zauna da su ku tambaye su to wani zai bada dubu ɗari biyar na najeriya a zuwan za a kai shi saudiya wani miliyan ɗaya wani shanunsa zai saida ya ɗauke kuɗin ya ba wannan dillalin ya ba wannan dillalin mu muke ce mai mm. ejan mm. yadda yawwa ka ba wannan dillalin ya taho da kai kuma babban abin haushi takaddunka tun daga najeriya zai tattara su hmm. national id card passport naka wani voters card indigin declaration in duk in kana da su wata duk wata takarda da ta danganci ta nuna kaiwa shi hmm. saboda me Allah ya bashi matsala magana ta gaskiya hmm. to a haka zai taho da kai in kai sa'a takaddunka ya koma alhamdulillah in ba kai sa'a ba kuma ka zo nan ba ka da takarda nan ba kamar Najeriya ba ce kuma sai kana da takarda wani abu kai ka sani sai ka nuna takarda ka yi wannan da a ma wani abu to ka zo nan an ce kai dan ina ne ka ce kai dan najeriya ina takardar ka babu takarda ta ina ka biyo ta ƙasa to sai su kama ka kuma nan ka zo ka haɗa mu da aiki nan ma an kai ka can prison an ajiye ka ana ta gudun a fito da kai kuma kai ba yaren mutanen nan kake ji ba sai ka nemo ma mai ma tafinta wanda zai magana wanda zai magana tsakanin kama da shi balarabe ko kuma wanda yake tattare da kai tunda ba yaren sa iya ba haka za ka yi ta zama haka to wannan abubuwan kaɗan daga ciki irin matsalolin da ake fuskanta jima masu kallon mu kada dai ku sha'afa muna tare da ku ne a cikin shirinmu na farfajiya inda wannan rana muke tattaunawa kan matsaloli ko kuma illolin barace-barace mm. tare da wato ainihin malam hassan bala umar wanda wato ainihin masani ne ko kuma mu ce jagora ne na kungiya ɗungurungun wadda take wato ainihin sanya ido akan irin wannan matsaloli ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin wato ainihin yadda shirin zai ci gaba da kasancewa malasan a cikin mm. bayananka bayan mata da ka ce su suka fi yawa a cikin wannan wato ainihin al'amari shin akwai wasu bangarori bayan mata misali na kananan yara ko kuma mm. dattijai da su ma suke shiga ciki na'am ana samun ai matsalar karamin yaro mata fi yawa mm. in ka kula saboda shi karamin yaro alƙalami ma bai hau kansa ba ba a magana a zurfafa shi a addini hmm. to zai zo ya taso ne wallahi akwai 'yan shekara hudu sama biyar zuwa sama da su ake bara ai in baka da yaro ba ka samu abin da kake so sosai ba hmm. saboda masu imani suka ganka da yaro hmm. ko mutum bai ne yin bara ba in ganka da yaro zai tausaya ya dauka ya baka saboda ya ci abinci yaro haka zai taso ba tsafta ba karatun zamani babu karatun addini babu tarbiyya ka girma a haka an samu matsala mm. to kaga wannan gwanda babba ya taho kenan da tsoho mm. saboda su damun sun girma ba a san irin girman da suka yi ba amma ka ɗauko yaro ka raba shi da gida ko ka raba shi da mahaifinsa ko auren ki ya mutu kin taho mm. ko kuma miki roman maka kin kashe auren ki kin taho duk irin wani abubuwan suna faruwa wato har akwai waɗanda ma auren gaba ɗaya suke kashewa su taho akwai wadda ma waya za a yi mata ki kashe auren ki taho zan ara miki kudin mota in kika zo nan ki biya ni me ya kawo wannan rashin ilimi ki kashe aure ki taho to shi addinin mu cewa ya ka kashe aure ka tafi saudiya ina kudin bashi ma ba a ce ka tattara ka tafi saudiya ba sai da wata manufa da ballantana to kuma ka kashe babban magana ka hmm. kashe aure ka taho ya za ka ci nasara a rayuwarka za ka haɗu da wahala sai dai rabonka na duniya za ka ci allah ya taimake ka hmm. to wannan matsalar tana faruwa na'am to ina ganin malasan na'am kafin mu wato ainihin dora zamu je hutu kana sai mu dawo mu dora akan inda muka tsaya masha Allah jama'a masu kallon mu kada dai ku sha'afa muna tare da ku ne a cikin shirin mu na farfajiya inda muke tattaunawa wannan rana a wato ainihin kan matsalar barace barace hmm. zamu je hutu kana mu dawo mu dora akan inda muka tsaya kada ku yi nisa daga kwatunan talabijin ɗinku sai mun dawo.